Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da safiya, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na safiyar yau Alhamis, bi ga watan Nuwamba na shekara ta 2023 da muke ciki. Masu saurare kamar kullum mukan kawo muku labarai na duniya akan abubuwa da suke faruwa a ƙasashenmu na ƙetare da manan gida Afirka. A yau ma kamar kullum za ku ji mu ɗauke da rahotanni na abubuwa da ke faruwa a ciki da wajen ƙasashen da muke da su, inda babu shakka za ku ji batu a kan yakin da ke ci gaba da aukuwa tsakanin Falasinawa da Isra'ila. Inda a yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan mutane da yakin ya sa su suka ji rauni sun fice daga Gaza, inda haka zalika za ku ji cewa Isra'ila ta ce ta harba makamai sama da dubu goma izuwa zirin Gaza. Haka zalika a cikin rahoton namu za ku ji mu da rahoto zuwa jamhuriyar Nijar, inda wato kungiyar tarayyar Afirka ta tura wato wani rukuni domin daidaita kasar domin dawo da ita kan turbar demokuraɗiyya ba da juyin mulki da cani na sojojin CNSP suka yi. Shin ko me ke faruwa a jamhuriyar Nijar ɗin a yanzu a dangane da wannan batu? Za ku ji mu ɗauke da rahoto akan haka. Haka zalika daga nan gida Najeriya ma za ku ji mu ɗauke da rahotanni akan abubuwa da ke faruwa daga ɓangaren siyasa kama daga wato rashin tsaro da ake fama da shi. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin kanun rahotannin labaran da muke ɗauke da su. Masu saurare sai ku gyara zama domin jin cikakken shirin da muka tanadar muku a safiyar yanzu. Ga cikakken rahoton namu. Jami'an lafiyar Falasɗinawa sun ce akalla 'yan kasashen waje 320 ne suka tsallaka Masar daga gabashin Gaza. Wannan shi ne karan farko da aka ba mutane damar ficewa daga Gaza tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da mayakan Hamas. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce akwai 'yan ƙasarta ta cikin waɗanda suka isa Masar. Hukumomi sun ce Falasɗinawa da suka jikkata sama da saba'in ne suka isa Masar domin ba su kulawar gaggawa. We have seen about 20 ambulances carrying Wakilin BBC ya ce mun ga motocin ɗaukar marasa lafiya sama da ashirin ɗauke da Falasɗina wanda suka ji mummunan rauni sakamakon har-haren Isra'ila. Ministan tsaron Isra'ila ya ce sun harba makamai sama da dubu goma a cikin ƙwaryar Gaza kaɗai. Yif Galant ya ce Isra'ila na dabda da cimma burinta na kawar da Hamas daga doron ƙasa. yayin da suka hallaka dubban 'yan hamas din sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya kati matuƙa kan harin da aka kai kan sansanin jabaliya da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama wanda yawancin su mata ne da ƙananan yara ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce mutane sama da dubu takwas da ɗari biyar ne wanda kashi arba'in cikin ɗari yara ne suka rasu sakamakon ruwan bambamai da isra'ila ta yi a gaza Shugaban hukumar kula da Falasɗina 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ziyara a Gaza a karon farko tun bayan barkewar fada a yankin. Philip Lazarani ya ce duk Falasɗina wanda ya zanta da su waɗanda ke samun mafaka a makarantu babbar buƙatar da suke gabatar masa ita ce ta abinci da ruwan sha. Ya shaida manema labaru cewa ya kaɗu da abin da ya gani. Ya ce ban taba ganin makamancin irin wannan yanayin tun da nake zuwa Gaza kafin rikici da kuma bayan rikici ba. Ma'aikatan hukumar sama da saba'in ne aka kashe sanadiyar rikicin. 'Yan sanda a Najeriya sun ce wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun hallaka akalla mutum arba'in a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin kasar tsakanin ranakun Litinin da Talata. sun ce mayakan sun rika harbin mutane da bindiga da kuma jefa masu bam a ganin cewa wannan shine wani hari mafi muni da aka kai a jihar cikin watanni goma sha takwas yan sintirin da ke aikin samar da tsaro a yankin sun ce mayakan na boko haram sun kai musu haram ibada a mazauna ƙauyuka suka ƙi biyan kuɗaɗen harajin da yan bindigar suka ƙaƙaba masu sau da dama dai gungun 'yan bindiga a wasu ƙauyukan najeriya kan nemi mazauna yankunan su biya haraji a wani yunkuri na tabbatar da ikon su BBC za ta buɗe gidan rediyon karta kwana ga mutanen Gaza. Rediyon zai rika bayar da shawarwari ga al'umma kan hanyoyin da za su bi wajen samun matsugunni da abinci da kuma ruwa. Sashen Larabci na BBC ne zai rika gabatar da shirye-shiryen gidan rediyon. Za a rika kama tashar ne a matsakaicin zango daga ranar Juma'a da misalin karfe uku agogon GMT wato karfe hudu agogon Najeriya. it is daily twice a day and it will broadcast shugabar sashen harsunan kasashen waje na bbc kenan take cewa za a rika buɗe rediyon kullum sau biyu a rana kuma za a rika yada labaran abubuwan da ke faruwa a gaza To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Zubar musoma da rahotanni. Inda asibitin kansa da ya tilo a Gaza ya ce yaƙi ya tilasta rufe asibitin. hukumomin asibitin na turkiya arewacin gaza sun ce sau biyu ana kaiwa asibitin hari ta sama a cikin sa'a 48 hukumomin lafiya na hamas sun ce kusan rabin asibitocin gaza sun daina aiki ga rahoton bilkisu babin gida ma'aikatar lafiyar ta gaza ta yi gargadin cewa cibiyar kiwon lafiya mafi girma ta yankin wato asibitin shifa a birnin gaza ka iya fuskantar karewar makamashin man fetur a cikin ƙasar sa'o'i 24 Tanya Haj Hassan jami'ar kula da lafiyar kananan yara ce, kana likitar jin kaya da ta taba aiki a Gaza kuma ta san likitoci da dama a can. Tana kuma aiki tare da kungiyar likitocin bada agaji ta Doctors Without Borders ko Medecins Sans Frontier yayin da take magana da bbc daga kasar jordan makwabciya dr hajj hassan ta bayyana cewa abokan aikinta na gudanar da aiki cikin mummunan yanayi I don't have the words to describe the conditions they're working under now. They're just impossible. Ce ba da wasu kalamai da zan iya bayyana irin yanayin da suke aiki a yanzu. Akwai matukar wahala ku sani. An raba su da duk wani kayan aiki da muka yi amfani da su a lokacin gudanar da aikinmu na kula da marasa lafiya. Kama daga magungunan kashe raɗaɗin ciwo zuwa magungunan saka marasa lafiya bacci kafin a yi musu duk wani aiki da ya kamata mai raɗaɗi don ceton rayukansu da suka hada da tiyata. Multiple hospitals have completely run out of fuel. Dr. Tanya Hassan ta kuma ce ba su da kayan aiki na zamani da ake ajiye marasa lafiyar don tallafawa wajen ceton rayuwarsu. Don haka ba su da komai na taimakawa marasa lafiya rayuwa ko rage musu raɗaɗin ciwo. rahoton bilkisu Babangida, to idan muka je najeriya rundunar 'yan sandan jihar imo ta karyata rahotannin da ke cewa ta tsare shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa joe ajero a cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an samu hatsaniya ne inda gungun wasu bata gari suka kai wa 'yan kwadagon hari abin da ya sa suka ɗauke shi domin ba shi kariya sai dai kungiyar kwadagon ta musanta wannan bayani inda ta ce da gangan aka kama shugaban nlc domin masu barazana ga rahoton zubairu ahmad kasarawa sanarwar wadda jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar 'yan sandan jihar imo asp okoye henry ya fitar ta ce shugaban kungiyar kwadugun tennessee da jiyo a jiyar ya asibiti na uweri a matsayin ɗaya daga cikin shirye-shiryen gudanar da zanga-zangar wadda ta rikide zuwa wani yanayi mai kama da tarzoma baya ga haka an sami gungun masu zanga-zangar a cewar rahoton sun kai ga faro shugaban nelson abin da ya sa 'yan sanda suka yi gaggawar isa wurin domin ba shi kariya ta hanyar tafiya da shi babban hedkwatar 'yan sandan sai dai amurtan da suka fitar gamayyar kungiyar nlc da tuc sun musanta wannan nuhu a baya toro shine mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta tuc ga kuma abin da ya ce abin da ya faru dai bayanan da 'yan sanda suka fitar tsakani da Allah ba gaskiyan abin da ya faru ba kenan abin da ya faru shine da wasu 'yan ta'adda sun zo a sakatariyar ɗin kungiyar kwadago a owere tare da kariyan wanda muke zaton 'yan sanda ne domin suna rike da bindigogi ak-47 kuma suna sanyi da bakaken kaya na 'yan sanda amma sun cire Eh, hatimin su sun cire mukaman su kuma sun balle sunan su suka zo suka tarwa da mutanen mu suka bubbuge su suka tafi da shi idan wani ya ce maka an ɗauke shi ne domin a kare lafiyarsa wannan duk maganar tashar mai shayi ne. a cikin sanarwar da shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo ya fitar ya bayyana cewa daidai lokacin an samu wasu da sun fara kai farmaki ga shi shugaban nlc din comrade joe ajero wanda inda har ba su zo ba kana gani abin ba zai kazance ba ya wuce haka a wannan zance kabilu da badi ne domin babu wanda ya kawo farmaki yan eh, ta'adda ne da gwamnatin jihar imo suka kawo suka samu kariya daga wurin yan sanda su ne suka ci zarafin ah, shugaban kungiyar fadago na nlc joe ajero kotun ɗa'ar ma'aikata ta fitar da wata sanarwa kamar yadda su rundunar 'yan sanda suka nanata cewa kada a gudanar da wani abu mai kama da zanga-zanga Ba ka ganin kamar shi ma kare doka ne wannan ba daidai ba ne, ba wani dokar da muka karya saboda zanga-zangan nan hakkin mu ne dokan kundin tsarin mulkin Najeriya ta ba mu damar mu yi zanga-zanga ta lumana. Ƙungiyar kwadugun da sun bayyana cewa suna neman gwamnan jihar ta Imo Hope Ozindimma ya mutunta yarjejeniyar da suka yi tsakanin su na biyan wasu ma'aikatan jihar albashin wata ashirin da suke bi waɗanda kuma aka cire sunayen su da sunan ma'aikatan bogi Zubairu Ahmad Kasrawa, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To yanzu dai muna Najeriya inda tsohon shugaban jam'iyyar NNPP a kasar Farfesa Rufai Alkali da ya sauya sheka zuwa APC ya ce akwai ƙarin wasu daga tsohuwar jam'iyyar tasa da wato nan gaba su ma za su fice. Farfesa Rufai wanda makusanci ne ga jagoran jam'iyyar ta NNPP Rabiu Musa Kwankwaso. ya ce akwai wasu manyan 'ya'yan jam'iyyar da suka kunshi ɗan majalisar dokoki da na tarayya da ke shirin ficewa jam'iyyar a hirarsa da khalifa shehu dokaji farfesa rufai alkalin ya faɗi dalilin su na sauya sheka tare da shi da ɗan takarar gwamna kaduna na nnpp wato sanata suleiman hunkuyi yi da kagwadin nan muka zo mu koma apc jiya wa muna cikin allah ba mu dama mu karɓi madafan jam'iyya muka ba da gudunmawa namu jam'iyyar ta kai matsayin tana cikin ko jam'iyyar ko ta uku ko ta hudu a cikin najeriya to ya kamata mu dan dakata wannan lokaci kuma to me yasa za ku dakata duk da ka ce ga nasarar da kuke ganin kun taka abin da muke gani a wannan lokaci mu dai a gudun a sani na na tsakanin da Allah kuma ba mu fada da kowa ba ba wanda ya fada da ni to wani alkawari aka yi ma aka ja ra'ayinka ka ce gwara ka koma APC da aka zauna a jam'iyyar nnpp din maganar tafiya mu ga da muka fita daga cikin nnpp kamar da na gaya maka waɗansu mu dama su a cikin apc din ne wasu da suna pdp waɗansu da wasu jam'iyyu daban-daban amma da muka zo muka fara nnpp to dole ne mu kokarin mu raya jam'iyya to tun da ke mu yi mun kokarin mu mu fi matsayin da cewa ta wannan lokaci sun ba waɗansu na baya su masu gada su gani ba fa gani za a ce kun ci muriyar ganga ne ce sa kuka yada koranta to in ka ce mai dan da matsalin fifi menene moriyar da na kenan wanda har za ce an jefa da ganga kuma ba gani za a ce kamar kun ta san mai yi wa rabi musa kwankwaso a yaga ko kuma juya masa baya gaskiya ba zai tsammanin tambaya na wani ba kallon da masu ra tun da a daidai lokacin da kuka nasara kuma sannan kuka koma a yi ba da samu matsala ba sai da ba muka tafi din ne a lokacin da muna na din domin jajirce a haɗa ko da ina ya na daidai dama a cikin jami'a in ta girma ta fara girma dole a samu dan ƙananan sai ce ku a cikin jami'a amma ban tsammani a lokacin da muna nan muna shugabanci eh, a jami'a din akwai wani abin da ya kai ga wannan da kake faɗi ba. wannan komawa da kuka yi apc nan akwai abin da suka yi muku alkawarin cewa za su baku. wanda muka koma da su kaɗan ne daga cikin mutanen da suke so su koma in fact bayan koma jiya zuwa yau na mutane suna ta kirana wai rufa ya zama su haka zan kama hanyar tafi ta tsau su ba na ce musu ai wannan farawa kai ba karewa kai ba yana akwai sauran mutane da da za su suna nan daga cikin pdp din da kuma nnpp din na biyu shine a cikin wanda suka tafi jigajigin yawanci su tsaya sun nemi gwamna a jihohinsu wayan sun nemi senate wayan suna matsayin majalisar tarayya ba mu sa ma a wannan tafiya din wannan karin tukuna ba mu sa a ga majalisar jihohi ba don wasu suna da yawa a najeriya kuma wannan ɗin da yake an mu notice din babu lokaci da yawa sai ne ba gangami mai yawa ba inda aka faɗa ta ɗauki lokaci da gangamin ma da zai fiya haka ana ganin yawanci dan siyasa makwaici ne munafuki ne kuma mara gaskiya ne kuma zai kullum a kan cewa in ya je dai kai ciwon cikinsa kawai da ke damunsa ba wai saboda abin nan ta eh, eh, ina kusan ma yanzu ma zargin da ake muku kenan kamar bukatar kashin kai ce ta sa kuka bar wacce jam'iyyar kuka koma to in buƙatar kai ne don me zan bar babban jam'iyya a eh, 2017 to yi magana yunwa ne ko magana abin ne an siyasa mu yana siyasa na mu da ra'ayi ne to yanzu wannan shi eh, shugaban jam'iyya na apc eh, alhaji abdullahi umar ne ganduje shi da kansa yake neman jama'a ce zai gyara da jam'iyyar nan kuma zai mutunta duk wanda ya shigo farfesa rufa'i alkali kenan tsohon wato shugaban jam'iyyar nnpp a najeriya manufi jamhuriyar Nijar, inda kwamitin sulhu da tsaro na tarayyar afirka ya ce zai aika da babbar tawaga zuwa Nijar domin tattauna yadda za a dawo da ƙasar turbar demokuraɗiyya tun jin mulkin watan yuli shugabannin sojin nijar ɗin ke takun saƙa da shugabannin ecowas kan takunkuman da aka kakaba wa ƙasar masana diplomasiya a Nijar dai yana ganin wato dama sulhu shine hanyar da ta dace wajen warware rikicin siyasar ƙasar. Daga Yamai ga rahoton Cima Ila Isufu. A ƙarshen taron ta na tamanin, wanda shine irinsa na biyu da aka yi domin Nijar. Kwamitin sulhu na tarayya Afirka ya buƙaci hukumar ta AU da ta naɗa babban wakili da zai tallafa ta hanyar shirya taron tattaunawa na ƙasa don koma kan turbar dimokuraɗiyya da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Hukumar da ke kula da magance rikice-rikice a nahiyar Afirka ta roƙi cikakken shigar ƙungiyar ECOWAS cikin wannan lamari yayin da ta buƙaci ƙungiyar yankin da ta tabbatar da cewa a rage tasirin takunkumin da aka kakaba wa al'ummar Nijar zuwa wani mataki na gaba bugu da ƙari nan ba da dadewa ba za a aiki da wata tawaga zuwa birnin Yamai domin tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan ajidar komawa kan tsarin mulkin demokradiyya. Tun kuma masana harkokin diflomasiya irin su mustafa Abdullahi suka fara fassara wannan mataki na kwamitin sulhun na tarayyar Afirka kamar haka. Kowane fada kowace rigima ta duniya da diplomasi take wara kuma da diplomasi take karewa. Abinda da ya sa wani bi rashin hankuri ne da yanzu wata uku an kusa kwana ɗari kenan yan ƙasa na shan wahala ga harkokin tsaro ga kuncin rayuwa ga shi kuma wasu ka na masarufi suna wuya a cikin Nijar. To dama ƙasa kawai Nijar bata kamata ba a ce tana rigima da makwabta. Wannan ba abin alheri ba Kenan wannan shawara da ita wannan kwamishin ta tsaro da zaman sulhu na African Union ta bada abu ne wanda ya kamata gwamnatin soja da shi sambararren shugaban kasa da ecowas a samu a ciwo kan wannan matsala a ƙarshen taron nasu mambobin kwamitin sulhu na tarayyar afirka sun kuma buƙaci a gaggauta sakin hambararren shugaban ƙasar muhammad bazum da sauran mutanen da ake tsare da su ba tare da wani sharaɗi ba kahin su buƙaci hukumar ta au da ta gaggauta da wani babban jami'in tawaga a niger tare da tura wakilai abinda masu fafutuka farar hula ke ganin an kama hanya ne na fita daga zaman saniyar ran da aka mai da niger kamar yadda alhaji nasiru saidu na murya talaka yake cewa ƙasanmu ta fara fita daga cikin yanayi na saniyar ware wanda waɗannan ƙungiyoyi suka yi mata abu ne wanda zai ba da dama wanda zai buɗe hanya hal ita ƙungiyar ecowaskin ta sake diba zamanta ko ta ɗauke takunkumi wanda ta samu ƙasanmu bisa ɓangare da yawa musamman na iyakoki da irin wanga yanayi na kuɗi waɗanda suka kargama mana. Ta hakan ne kuma a cikin sanarwar ta bayan taron ƙungiyar ta kuma bayyana matukar damuwarta game da halin da ake ciki na jin kai a Nijar da kuma abubuwan da ke faruwa dangane da samar da hanyoyin kai kayan jin kai a kasar. Dangane da hakan kuma mambobin na hukumatin sulhu na tarayyar Afirka suka buƙaci hukumar riƙon ƙwarya da su ba iko wasu cikakken haɗin kai tare da tabbatar da samar da agajin jin kai domin rage raɗaɗin al'ummar da abin ya shafa. tare da kira ga kungiyar ta ecosod da ta tabbatar da cewa an rage wa al'ummar kasar radadin kuncin rayuwa sakamakon takunkumin da aka kakaba mata jama'ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger to idan muka je ghana yau ne kasar ta ghana da afirka ta kudu wato suka fara zirga-zirga tsakanin su ba tare da takardar shaidar shiga kasashen biyu ba bayan wata yarjejeniyar da suka amince watan oktoba wannan yunkurin dai zai baiwa mutane masu rike da fasfo na kasashen biyu ketarawa ba tare da biza ba har na tsawon kwana 90 ga rahoton wakilinmu na ghana muhammad fahad adam a yau ne kasar ghana da kasar afirka ta Gudu za su fara zirga-zirga tsakaninsu ba tare da biza ba bangaren yawon ido na kasashen biyu na afirka ta kudu da ghana su ne za su fi kowa cin gajiyar wannan sabon tsarin biyo bayan yarjejeniyar da suka fara kullawa tun a shekara ta 2022 tsakaninsu wadda kuma suka rattabawa hannu a watan oktobar shekara ta 2023 da nufin sauƙaƙawa da ƙarfafa hulɗar kasuwanci yawon buɗe ido da zuba hannun jari tsakanin ƙasashen biyu alhaji sha'ibu musa sharif shine tsohon jaka jakadan kasar Ghana a kasar Gini kuma ya yi mana karin bayani kan muhimmancin wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin kasashen biyu. Wannan ina jin kamar da irin abin da yake kasashen wasu Afirka gaba daya ko Afirka ta yamma wanda muna ya shiga kasashen juna ba da neman biza ba ka je kai wata uku sannan ka dawo. Haka kuma ya kasance tsakanin Ghana da Afirka ina jin yin wannan abu yana ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa yana ƙara buɗe hanyar kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa yana ƙara lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa so shi ina gani abu ne mai kyau da ƙasan ghana da ƙasan afirka eh, ta kudu suka yi wato wannan yarjejeniya inda ma a ce yanzu ƙasan afirka gaba ɗaya za ka iya tashi ka je ko ina ba da neman visa ba ina ganin abu ne da zai kama al'umman cikin ƙasan gida gaba ɗaya na afirka baki ɗaya daɗi na ji kenya ma kamar sun ce su ma insha allahu za su bar ma kasashen duk wani kasan afirka zai zo kasan kenya ba da shi ya nemi visa zuwa kenya ba to ina ji wannan abu ne mai kyau mu dai afirka a ta yamma da kasar ghana mun buɗe fage abu ne mai kyau ne muna kira wajen uwa sauran kasashe duk wasu ma su yi to allah ya sa mu duka mu dace mu fahimta mu fidda wannan bita tsakanin kasashen mu in so mu tafiya ko ina kake so ya zama kamar mu duka mu zama al'umma ƙasa guda baki ɗaya. yayin da da yawa suke yabawa da jinjinawa da wannan yarjejeniya ta zirga-zirga tsakanin kasashen biyu na Ghana da Afirka ta Kudu ke fara aiki a yau. A ɗaya bangaren wasu 'yan ƙasar Ghana mazauna ƙasar ta Afirka ta Kudu suna ce suna rayuwa ne cikin fargaba bayan wasu 'yan fashi da makami sun kusa kai har cikin cocin su ta Pentecost lokacin da suke tsaka da bauta suka kwace musu kayayyakin sannan kuma suka yi awon gaba da malamin cocin. tuni dai ofishin jakadancin Ghana a can Afirka ta Kudu ya fitar da sanarwa inda ya tabbatar da afkuwar lamarin tare da tabbatar da cewa yana aiki sau da kafa da hukumomin Afirka ta Kudu don ganin an ceto malamin Kiristan da aka sace. Muhammad Fahad Adam sashin Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To a ƙasar Gambia wata kotu ta yanke hukuncin ɗaurin shekara sha biyu ga wani ƙaramin jami'in soja da gwamnatin ta ce shine kashin bayan juyin mulkin wato da bai yi nasara ba. wanda aka yi a watan Disambar bara bayan ta same shi da laifin cin amanar ƙasa. Habiba Adamu na ɗauke da ƙarin bayani. Wata babbar kotu da ke ƙasar ta Gambia ta yanke hukuncin cewa Lance Kofur Sanna Federa ya yi yunƙurin kifar da gwamnatin demokuraɗiyyar da aka zaɓa ta shugaba Adama Baro ba bisa ƙa'ida ba. Hukumomi a ƙasar dai sun tuhumi Federa da wasu sojoji bakwai da laifin cin amanar ƙasa da haɗa baki da kuma tunzura sojoji su yi bore a rawar da ake zargin sun taka wajen yunkurin kwace mulkin a shekarar ta wuce ta 2022 sai dai a yayin yanke hukuncin da babbar kotun ta yi ajiye talata ta wanke wasu jami'an soja uku haka kuma wani soja cikin wanda ake zargin ya tsere tun bayan da aka dakile yunkurin juyin mulkin kuma ana ci gaba da ɗaukarsa a matsayin wani mai laifi da ke gujewa kamun hukumomi kotun ta kuma wanke wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu waɗanda aka tuhuma da laifin ɓoye cin amanar ƙasa. To masu saurare kamar yadda kuka saurara rahotannin labaran safiya kenan kamar yadda muka saba ka a kowace rana. Kamar yadda kuka ji dai yaƙi na ci gaba da aukuwa tsakanin wato Isra'ila da Falasinawa inda a yau kuka ji batun cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka haɗa da amurkawa da dai waɗanda suke yan zirin gazan falasinawa sun fice daga zirin gaza wato ba da ɗaukar wani lokaci idan babu shaka isra'ila ta bayyana cewa ta harba makamai wato kusan dubu goma zuwa zirin gasa wannan ta'addanci na zalunci da falasinawa suke fuskanta a hannun isra'ila babu shakka abu ne wanda ya kamata idan da gaskiya rukunan kasashen duniya su fito su nuna rashin goyon bayansu a kai amma saboda dai akwai wato irin munafunci da dai sauran kasashe ke wato yi inda wasu daga ciki ke goyon baya babu shakka hakan ba abu ne mai daɗi ba. Babu shakka dai ƙasar wato Falasino a yanzu suna buƙatar addu'ar mu musulmai kasancewar ƙasa ce ta musulunci ya sanya ake masu wannan abu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Falasina nasara akan Isra'ila, Allah ka dafa musu da dafawar ka. Daga ƙasar jamhuriyar Nijar ma kun ji batutuwa akan abubuwan da ke faruwa. inda yanzu tarayyar afirka ta shirya wato wani rukuni domin wato sassaita wato batutuwa da ake yi na dawo da kasar turbar demokuraɗiyya kamar yadda kuka sani dai an ɗauki tsawon lokaci kusan kimanin wato watanni a yanzu ana ta batu a kan batu na wato juyin mulkin jamhuriyar nijar ɗin tun lokacin da aka kifar da gwamnatin bazin muhammad a watan yuli na 26 ga wata inda babu shakari dai kungiyar ecowas ɗin tarayya afirka ta bayyana cewa wannan abubuwa da yake faruwa jamhuriyar Nijar san ba za su zuba ido ba mulki ya bar farar hula ya koma hannun sojoji inda lamarin da ya janyo aka ringa kai ruwa rana tsakanin sojojin na jamhuriyar Nijar da kuma ECOWAS da ma dai Faransa lamarin da ya janyo ECOWAS ta ringa batun cewa za ta kwato mulkin koda da karfin wato soji ne za ta dada shi hannun farar hula. lamarin da ya janyo sojojin cnsp su kawo tebur na cewar ba za su bi wannan tsari ba sai sun ɗauki tsawon lokaci akan wannan mulki kafin su mai da shi farar hula a yanzu dai babu shakka tun bayan lokacin da aka ringa shiga na fita aka ringa dakatar da batun wato sa karfin sojoji inda malamai na najeriya da dai sauran masu fada a je suka ringa shiga suna fita irin mai alfarma sarkin musulmi da kuma tsohon shugaban najeriya da salami abubakar wanda sun yi shige da fice tsakanin Najeriya da Nijar domin sulhunta wannan al'amari. Lamarin daidai janyo aka samu salamar abin ya kwanta inda dai a yanzu ake batu na cewar wato ana nan dai za a dawo da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya amma dai hanyar diflomasiya a yanzu ita ce a bar da aka ɗauka. To masu saurare dai kamar da kwaji a nan gida Najeriya ma batutuwa da dama da muka kawo muku a cikin labaranmu na safiyar yau. kun ji da irin abubuwan da ke faruwa to ƙarshen rahotannin labaran safiyar kenan da muke ɗauke da shi masu saurare muna jiran jin shahira ra'ayinku akan waɗannan batutuwa da muka kama ko idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka dangula mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe